قيم شيخ الإسلام ابن تيمية يتي وقال سبحانه كما الله من تركي دوكك يا فدا أتكن سورة آل إمران آية تدريد بير ولا تكونوا كالذين تفرقوا Ko musulmai kar ku kasance kamar mutanen nan waɗanda suka rarrabu wak-talafu, kuma suka sassaɓa ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat a bayan hujjoji sun zo gare su wannan aya tana suratu ali imran aya ta ɗari da biyar Allah maɗaukaki ya ce ku musulmai kar ku kasance kamar waɗancan mutanen waɗanda mutane allazina tafarraku wa ikhtalafu waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujja ta zo musu Allah maɗaukaki ya hana musulmai su rarrabu ya hana musulmai su yi koyi da waɗancan mutane magabata su wane ne shekul islam ya ce wa hum al-yahudu wan nasara waɗanda aka hana mu mu yi koyi da su su ne yahudawa da nasara alladhina iftaraku ala aksara min sab'ina firqa yahudawa da nasara sun rarrabu sama da ƙungiyoyi ɗariƙoƙi fiye da guda saba'in wanda ke binciken su ya sani ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن wannan shi yasa annabi ya hana bin su fi nafsi tafarruqi wal ikhtilaf ta wajen rarrabuwa din da saba ma juna annabi ya hana mu mu kada mu rarrabu kada mu saba ma juna kamar yadda yahudawa da nasara suka yi ma'a annahu qad akhbara anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa duk da cewa annabi ya ba da labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa al'ummarsa za ta rarrabu sai an samu ɗariƙu saba'in da uku manzon Allah ya faɗi wannan a cikin hadisai da yawa misali riwaya ta al'imam abu dawud hadisi na 4,597 wa gairuhu wa sahahakul hakim al'imam al-hakim ya inganta hadisin a cikin al-mustadrak mujallar na farko shafi na 128 har ma al'imamul al-hakim yana cewa innahu hadisun kabirun fil usul wannan hadisin yana da muhimmanci game da bayanin aƙidar musulunci kuma wannan hadisin shekul islam ya inganta shi a cikin majmu'u fatawa a mujallar na uku shafi na 345 hakanan al'imamu shatubi a littafinsa al'i'tisam mujallar na farko shafi na 430 da kuma alhafizul iraqi a littafin takhrijul ihya mujallar na uku shafin 199 ibn hajar al-asqalani ya ce hadisin yana da kyau a cikin takhrijul kashaf hadisi na 63 babu shakka hadisin ya tabbata daga annabi Muhammad Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma ya ba da labari yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kama fina wata rana manzon Allah ya miƙe cikinmu ana zaune annabi ya miƙe tsaye ya gabatar da jawabi ya ce ala ku sani ya ku sahabbai inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina milla ahalul kitabi waɗanda suka riga ku zuwa yahudawa da nasara ɗinnan sun rarrabu sai da aka samu tafarki saba'in da biyu manzon Allah waɗannan tafarki guda saba'in da uku ɗin waɗanda za a samu cikin al'ummata dukkansu makomarsu wuta ne wa inna hadhihi al-milla al'umma ta sataftariqu ala 73 za ta rarrabu sai an samu 173 kowace ɗariƙa tana danganta kanta ga musulunci annabi ya ce masahabbai to ina tabbatar muku sintani wa saba'una finnar ɗariƙu saba'in da biyu ɗin nan gaba ɗaya mako masu wuta jahannama ne wa wahidatun fil janna tafarki guda ɗaya shine zai tafi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahiyar jama'a wannan tafarkin da zai tafi aljanna daga cikin ɗariƙu da za a samu saba'in da uku ɗin nan manzon Allah ya ce wannan ɗariƙa ita ce aljama'a babu shakka hadisin nan ya inganta ba ma Al'imam abu dawud kadai ya ruwaito hadisin ba in ka duba sunan turmizi hadisi na 2641 za ka ga makamancin haka an samu wata riwaya bi lafzi manzon Allah yake cewa wa taftari ku ummati ala na milla magabata sun rabu yahudawa da nasara sun rarrabu sai da aka samu ɗariƙu saba'in da biyu ni kuwa al'ummata za ta rarrabu sai an samu ɗariƙu saba'in da uku kulluhun finnar dukkansu makomasu wuta ne illa millatan wahida annabi ya ce sai dai tafarki guda ɗaya lokacin nan sahabbai suka yi masa tambaya Kalu wa man hiya ya rasulallah wace ɗariƙa kenan wacce za ta tafi aljanna cikin ɗariƙu saba'in da uku ɗin nan ƙala sai annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi ɗariƙar da ni nake yi da sahabbai na wannan hadisi riwaya ce ta al'imamu tirmizi in ka duba ahkamul qur'an littafin ibn arabi ibn arabi babban malami yake cewa hadisin yana da kyau mujallar na uku shafin 432 haka nan alhafizul iraqi a cikin takhrijul ihya mujallar na uku shafin 284 muhammad nasiruddin albani allah ya masa rahama ya inganta hadisin a cikin littafinsa sahihu sunan tirmizi hadisin ya taho da riwayoyi da dama wa tawarada ala zikirihi wal istishhadu bihi ahlul ilmi fi kutubi sunna zai yi wuya ka samu wani littafi na sunna wanda babu wannan hadisin a cikinsa yana da wuya duk wani malami wanda zai yi littafi a kan matsaloli da suka shafi aƙida to mawuyaci ne ka samu bai saka wannan hadisin a littafin nashi ba kuma ba wai mu'awiya bin abi sufyan shine kada ya ruwaito hadisin ba bal warada an jama'atin min as-sahaba bi turuqin kasira jama'an sahabban annabi da yawa sun ruwaito wannan hadisin aktharuha wa asahhuha ala tahdidi adad al-firaq bi 73 firqa wani hadisin zaka ga an ce adadin bai kai haka ba amma hadisi wanda yafi inganta riwaya da tafi inganci ita ce riwayar da take bayani cewa za a samu ɗariƙu saba'in da uku daga cikin mabiya annabi Muhammad wannan riwaya ita ce mafi inganci Al'ummar annabi za su rarrabu sai an samu tafarki daban-daban har guda saba'in da uku abinda za mu lura game da wannan hadisi annabi bai siffanta waɗannan ɗari'u saba'in da biyu waɗanda za su tafi wuta ba bai ce ga siffansu ba don haka babu bayani daki-daki akan kowace ɗariƙa cikin ɗariƙu saba'in da biyu ɗin nan illa dai kawai manzon Allah ya ce za su tafi wuta manzon Allah sai ya siffanta ɗariƙar da za ta tsira ita kaɗai ita ce ake kira alfirƙatun najiya ita kaɗai manzon Allah ya siffanta domin ita ce ɗariƙar da za ta tsira a ranar tashin kiyama yaya siffanta yake manzon Allah bai gama maganarsa ba sai da ya bayyana siffanta saboda ka auna da aƙidar da kake kai matukar aƙidar da kake kai ta ɗauki wannan siffa shi kenan kana cikin wannan tafarki mai tsira a ranar tashin kiyama faqad wasafa an-nabiyyu al-firqata najiya bi annaha al-jama'a riwaya ta al-imamu abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sintani wa sab'una fi nar wa wahidatun fil janna wa hiyal jama'a ɗariƙu saba'in da biyu za su tafi wuta ɗariƙa guda ɗaya za ta tafi aljanna manzon Allah ya ce to ita ce jama'a me ake nufi da jama'a yani ijma'u ulama'il muslimin abin da fahimtar malaman musulmai tun daga na farko zuwa na yanzu fahimtar su ta daidaitu a kansa in ka tsaya a kai to za ka tsira wanda shi ake cewa man shazza shazza fi nar mecece aqidan sahabban manzon Allah mecece aqidan tabi'ai mecece aqidar malaman sunna na farko wannan su ake ce ma aljama'a fahimtar malaman sunna lafazi ne da ya fito daga bakin manzon Allah abin da fahimtar malaman musulmi malaman musulmai fahimtar su ta daidaitu a kai idan ka rike to babu shakka ana maka fatan zaka tsira wannan riwaya ta al'imamu abu dawud manzon Allah ya siffanta ɗariƙar da za ta tsira a ranar tashin kiyama ya ce ita ce mai riko da aƙidar jama'a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi annahu musawadul a'zam in ka dubi duniya za ka ga daga cikin mabiyan manzon Allah babu ɗariƙar da tafi yawan jama'a kamar wannan ɗariƙa to wannan ita ce ɗariƙa da take tsira a ranar tashin kiyama da za ka tarkata adadin musulmai a yanzu ka yi bincike ka yi bincike shin aƙidu da ake da su a duniya a yau wace aƙida ce tafi yawan jama'a a duniya za a ce maka ahlus sunna wal jama'a wannan ya dace da fassaran annabi Muhammad babu tawili manzon Allah ya ce wahiyar jama'a ɗariƙar da za ta tsira a kiyama ita ce ɗariƙar da jama'a mafi yawa suke kai don kar ma ka ɗauka an fassara kalmar aljama'a da mafi yawan jama'a wata riwayar manzon Allah ya ce as-sawadul a'zam jama'a mafi yawa ka dubi jama'a mafi yawa a duniya daga cikin mabiyan annabi Muhammad ce aqidar su manzon Allah ya ce ka rike wannan ita ce aqidar da take tsira a ranar tashin kiyama wannan ya taho a cikin hadisi na Abu Umama talbahili ba kamar yadda ya zo a riwaya ta Muawiya bin Abi Sufyan ba akwai riwaya ta abu umama sahabin manzon Allah ba ma shi kadai ba in ka duba littafin ibnu abi asim da ake kira as-sunna mujallad na farko shafi na 34 da littafin al-imam tabrani al-mu'jam al-kabir mujallad na 8 shafi na 321 waɗannan riwayoyi babu shakka sun taho ne bi isnadin hasanin hadisai ne waɗanda ba su da rauni ya tabbata daga bakin annabi Muhammad jama'a da ake nufi waɗanda za su tsira a ranar tashin kiyama su ne waɗanda suka yi riko da aƙidar musulmai da suka fi yawa a duniya sannan kuma ga waccan riwaya ta al'imamu Turmizi, hadisi na 2641 wanda muka gabatar da bayani ibn al-arabi ya kawo maganar a cikin ahkamul qur'an mujallar na uku shafin hudu da talatin da kuma al-hafiz al-iraqi a takhrij al-ihya mujallar na uku shafin biyu da da tamanin 284 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa taftariku ummati ala 73 milla kulluhum fin nari illa wahida al'ummata za ta rarrabu sai an samu ɗariƙu saba'in da uku dukkansu za su shiga wuta illa millatan wahida sai dai tafarki ɗaya kawai qalu sahabbai suka yi wa annabi tambaya wa man hiya ya rasulullah gaya mana ita wannan jama'a da za ta tsira a ranar alƙiyama ƙala sai annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi ɗariƙar da ta yi riƙon abin da nake kai ni da sahabbaina wannan hadisi ne da ya taho daga abdullahi bin amrin sahabin manzon Allah shi ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne da ya inganta to ka ɗauki waɗannan bayanai da manzon Allah ya faɗa <clears throat> a waccan riwaya ta al'imamu abu dawud annabi ya ce wahiyar jama'a riwaya ta abu umamat al-bahili wanda ibnu abi asim ya kawo a cikin littafinsa as-sunna manzon Allah ya ce bi annahu sawadul a'zam ga riwaya ta al-Imam Tirmizi hadisin Abdullah bin Amr annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi idan ka ɗauko waɗannan abubuwa guda uku sun ishe ka ka gane ɗariƙar da za ta tsira a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce wanda ya yi riko da abin da ni na riƙe ni da sahabbaina to wannan shine zai kasance cikin ɗariƙar da za ta tsira daga cikin ɗariƙun musulunci saba'in da uku da za a yi a duniya a ranar tashin kiyama idan fa abharu alama yumkin lil muslim an yastadilla biha ala al najiya kar ka ma tsaya wani malami ya gaya maka alamar ɗariƙar da za ta tsira a kiyama nemo bayanin annabi muhammad manzon Allah da kansa ya siffanta wannan ɗariƙa ɗariƙar da za ta tsira annabi ya ce wahiyar jama'a wata riwaya manzon Allah ya ce bi annahu sawadul a'zam jama'a mafi yawa ba a garinku ba kar ka duba ɗariƙar da tafi yawa a garinku ana nufin a duniya baki ɗaya wace aƙida ce tafi yawan jama'a a duniya cikin aƙidun musulunci annabi da kansa ya ce to wannan aƙidar ita ce za ta tsira domin Allah ya yi ma annabi Muhammad alkawari al'ummarsa ba ta haɗuwa a kan ɓata har abada bai yiwuwa idan ka ɗauko hadisi riwaya ta al'imamu tirmizi manzon Allah ya ce man kana alama ana alaihi yauma wa ashabi wanda duk ya yi riko da abin da nake kansa a yau yayi riko da abin da sahabbai suka yi riko da shi to wannan mutumin zai tsira a ranar tashin kiyama shikenan an samu alamata kyale waɗancan ku saba'in da biyu manzon Allah dai ya ce makomarsu wuta ne Allah ka sa ba ma cikinsu abin da ake so ka gane shine ɗariƙar da za ta tsira a ranar tashin kiyama fayattabi'u ma alaihi ammatu ulama'il umma yi ƙoƙari in aka ce ma ga abin da sahabban annabi suka yi riko da shi to kai ma ka riƙe ga abin da malaman sunna na farko suka yi amfani da shi kai ma ka riƙe alladhina yashhadu lahum jami'un nas bil amanati wad diyana al imam malik al imam abu hanifa al imam shafi'i al imam ahmad bin hanbal al imam al bukhari al imam muslim ka riƙa kirga malaman sunna na farko waɗannan malamai duniya ta ba su shaidar amana kuma duniya ta ba su shaidar addini ويتبع ما كان عليه العلماء السابقون من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم ga abinda da sahabbai suka yi riko da shi to shi ne naka wannan ita ce aƙidan tabi'ai ka yi riko da ita ga aƙidar malamai shugabannin mazhabobi guda hudu din nan kai riko da su wa ya hazar min kulli firqa ta tamayyaz an jama'atul muslimina bi bid'atin muhdasa sai aka ce to ga wata ɗariƙa nan amma fa abin da ɗariƙar take kai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi ba sa ma ba su yi ba don Allah ka ɗauki maganar annabi Muhammad annabi da kansa ya faɗa ya ce masu tsira a kiyama su ne fa masu riko da abin da ni na riƙe ni da sahabbaina to kai ko ɗariƙar taka sai ya zama manzon Allah bai yi ta ba sahabbansa ba su yi ta ba wallahi dattijo ka tabbata kana cikin haɗari domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa jama'a za ta karkasu jama'ar musulmi a bayan tafiyarsa sai an samu milla milla guda saba'in da uku manzon Allah bai yi shiru ba sai da ya bayyana milla da za ta tsira a ranar tashin kiyama ya ce masu tsira su ne waɗanda suke riko da sunna ta suke riko da sunnan sahabbaina don haka shekul islam ibn taimiyya in ka duba majmu'u fatawa mujallar na hudu shafi na ɗari da hamsin da biyar da mujallad na uku shafi na ɗari uku da arba'in da shida yake cewa shi'aru ahalil bida tarku intihali atba'i salaf wannan alama da muke iya ganewa alamar waɗannan ɗariƙu guda saba'in da biyu za ka samu ba sa koyi da sunnar annabi muhammad za ka samu ba sa biyayya ga sahabban manzon Allah za ka samu ba sa bin aƙidar malaman sunna na farko wannan ita ce siffar duk mutumin da ya bar tafarkin manzon Allah Allah shi mana kariya wa shi'aru hadhihi al take na waɗannan ɗariƙu saba'in da biyun gaba ɗayansu ya'ani isnataini wa sab'ina firqa al-mukhalafa li ahli sunnati wal jama'a mecece babbar alama wacce za ka gane waɗannan ɗariƙu saba'in da biyu ɗin shekul islam ya ce babban alama ita ce abin da manzon Allah ya faɗa mu fara mufaraqatul kitabi wa sunnati wal ijma'a za ka samu duk mutumin da ke cikin ɗariƙu saba'in da biyu ɗin nan za ka ga aƙidarsa ta saɓa ma ayar alƙur'ani aƙidarsa ta saba ma sunnar annabi Muhammad aqidarsa ta saba ma haɗuwar fahimtar malaman sunna faman ƙala bil kitabi was sunnati wal ijima ya kasance abin da kai riko da shi da aka tambaye ka sai ka ba da hujjar aya ta Alƙur'ani, ka ba da hujja ta sun da sunnar manzon Allah ka ba da eh, hujja da fahimtar malaman sunna idan aka samu abubuwa guda uku nan. to babu shakka kana cikin aqidar da za ta tsira a ranar tashin kiyama shekul islam ya ce wali hada wasafa firqatan najiya bi annaha ahlu sunnati wal jama'a shi yasa manzon Allah ya siffanta ɗariƙar da za ta tsira da cewa ita ce wacce ta yi riƙo da sunna domin annabi ya ce man kana ala mislima ana alaihi yawma wa ashabi wanda ya rike abin irin abin da na rike ni da sahabbaina a yau abinda manzon Allah ya rike shi da sahabbansa shine sunna sai a ce ma ahlus sunna wata riwaya kuma manzon Allah ya ce wahiyal jama'a ita ce wadda take bin aqidar musulmai masu mafi yawa a duniya shi yasa kaji ana cewa aqidar ahlus sunna wal jama'a masu riko da sunnar manzon Allah masu riko da tafarkin sahabban manzon Allah sannan masu riko da fahimtar mafi yawan malaman sunna wa humul jumhurul akbar shekul islam ya ce wannan aƙida ta ahlus sunna ita ce aƙida mafi girma a duniya kuma a kowane zamani har zuwa tashin kiyama wallahi maganar gaskiya ce domin annabi ne ya faɗa ya ce inna hassawadul a'zam ita ce jama'a mafi yawa ashe ba za a taɓa samun wani zamani wanda aƙidar ahlus sunna ke bacewa ba sai fa idan duniya ne ta zo ta domin ƙarshen duniya yana da nashi siffa wa ammal firaqul baqiya shekul islam ya ce amma sauran ɗariƙu saba'in da biyu ɗin nan fa innahum ahlu shuzuzi wat tafarruqi wal bida'i wal ahwa in ka duba sai ka taras bid'a tana tare da su kauce ma sunna na tare da su rabuwa da baraka samun baraka cikin musulmai yana tare da su son zuciya yana tare da su sannan kuma wala tablugul firqa min ha'ula'i qariban min mablagil firqatin najiya a kowane zamani ka kirga adadin mutanen da suke bin 172 din nan shekul islam ya ce wallahi za ka samu adadin su bai ma kusa ya kai adadin ahlus sunna ba fadlan an ta kuna bi kadariha bare ma a ce adadin su ya kai yawan ahlus sunna bal qad takunu al firqa min ha fi gayatil qilla wata ɗariƙar ma in ka dube ta da kyau sai ka ga ta kusa ta ƙare a duniya ‘yar kaɗan ce amma saboda tsabar bala'i mutanen sun yi riko da abinsu wa sha'aru hadhihi al-firaq <clears throat> kar a gaya maka ga siffan waɗannan ɗariƙu saba'in da biyu ɗauki alama su gaba ɗaya mecece alama su gaba ɗaya shekul islam ya ce mu fara ƙatul kitabi wa sunnati wal ijma za ka taras babu ruwansu da ayar alƙur'ani babu ruwansu da sunnar manzon Allah babu ruwansu da haɗuwar fahimtar malaman sunna faman qala bil kitabi wa sunnati wal ijma kana min ahli sunnati wal jama'a wanda duk ya zamanto abin da ya rike aka samu akwai hujjar aya a ciki akwai hujja ta sunna a ciki sannan fahimtar malaman sunna ta daidaito a kai to wannan yana cikin aqida mabiyan aƙidar ahlus sunna haka kuma in ka duba majmu'u fatawa mujallad na uku shafin 346 shekul islam ya yi bayani mai tsawo kamar yanda al'imamu shatibi a cikin littafinsa al'i'tisam mujallar na farko shafi na 453 har zuwa shafi na 460 ya dinga magana akan waɗannan ɗariƙu guda 72 ɗin yadda shekul islam ya gabatar da bayani akan fassarar da manzon Allah ya ma waɗannan ɗariƙu 72 hakanan al'imamu shatibi shi ma ya gabatar da bayani. babban siffa ta mutumin da yake kan aƙidar da ta zambatacciya za ka samu bayi tare da alƙur'ani ko kuma bai tare da sunna in ka samu yana tare da alƙur'ani da sunna to za ka samu bayi tare da fahimtar malaman sunna domin ba wai ka samu hujjar aya ta alƙur'ani shine kaɗai ba ba kuma wai ka samu hujja ta hadisin manzon Allah shine kaɗai ba kafin hujjarka ta aya da hadisi su yi inganci sai an samu daidaituwar fahimta ta malaman sunna wannan aƙida da kake kai mun ji ka ba mu hujja ta ayar alƙur'ani ka ba mu hujja da hadisin manzon Allah to amma muna so ka ba mu labari cikin sahabban annabi Muhammad waye wanda ya ɗauki fahimta irin taka dalili saboda dai su ne suka yi zamani da manzon Allah in ana batun alkur'ani sun fi mu saninsa don a gabansu aka saukar da ayoyin alkur'ani idan ana bayanin hadisi sun fi mu fahimtarsa domin sun yi rayuwa da annabi muhammad wanda ya gabatar da bayanai waɗanda aka ɗebo aka ce su ne hadisai ɗin ashe dole a samu sahabin annabi ya fi ka fahimtar ayar alkur'ani ya fi ka fahimtar sunnar manzon allah idan fahimtar ka Ba ta dace da ta sahabbai ba sai a ce to mu koma kan tabi'ai ko akwai waɗanda suka bi aƙida irin naka aka taras nan ma babu to mu je tabi'in tabi'ai ko an samu nan aka samu babu sai a ce to yi hatara babu mamaki aƙidar ka tana cikin aƙidu saba'in da biyu waɗanda manzon Allah ya ce makomarsu ita ce wutar jahannama domin waɗannan al'umma guda uku su ne suka samu shaida daga bakin manzon Allah sun samu kyakkyawan shaida na samun shiriya sahabban annabi Muhammad tabi'ai da tabi'in tabi'ai duk wata aƙida da za ka ɗauka to yi ƙoƙari a samu cikin waɗannan ƙarni guda uku ɗin an taras lallai sun yi riƙo da fahimta irin taka bai ka ɗauko ayar Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah ka ba su fahimtar ka kaɗai ba tare da an samu magabacinka akan wannan fahimtar ba babu shakka in kai haka nan ma ka kauce ma aqidar sunna manzon Allah da ya tashi bayanin waɗanda za su tsira sai ya ce wahiyal jama'a ita ce aqida ta jama'ar musulmai jama'ar musulmai ko waɗanda ke gaba su ne sahabban manzon Allah shi yasa annabi ya ce wahiyal jama'a yace ma ana alaihi wa ashabi abinda nayi riko da shi abinda sahabbai na suka yi riko da shi faman khalafa fil furu wanda aka samu ta furu'i ne wato fahimtarsa ta saɓa ba'a cewa yana cikin waɗannan ɗariƙu guda saba'in da biyu domin da jin wannan hadisi wani zai ce to mazhabobi sun shigo ciki yaya ake samun mazhabar malikiya hambaliya shafi'iya hanafiya anya wannan ba rabuwan kai ba ne babu shakka ba akan haka manzon Allah yake magana ba domin waɗannan mazhabobi na musulunci saɓani da suka samu a tsakaninsu ba saɓani ne akan usul ba abinda ake ce ma usul shine abin da ya shafi tauhidi wanda tauhidi dama shine foundation din musulunci ba saɓani ne da ya shiga usul ba da za ka tambayi al'imamu malik aƙidarsa zai tabbatar maka irin aƙidar al'imam abu hanifa ne hakanan irin aqidar al'imamu shafi'i ne hakanan nan imamu ahmad bin hanbal shi ma zai gaya maka in ka dawo ta sashin furo abin da ya danganci hukunce-hukunce na fiqhu ina hukuncin kaza ta nan ne ake samun saɓani ba wai ta asali abin da ya danganci aƙida ba don haka wanda aka samu ya yi saɓani ta furo lam yumkin bizalika kharijan anil jama'a ba a cewa ya rabu da aƙidar malaman sunna waɗanda za su tsira a ranar tashin kiyama me yasa saboda su kansu sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai riko da aƙida da ya tabbata a kansa da kuma sahabbansa to su kansu sahabbai an samu sun yi saɓani a tsakanin juna game da matsaloli da suka shafi hukunce-hukunce na fiqhu wannan sahabin ga fahimtarsa wancan sahabin fahimtarsa ta saba tashi walam yujib zalika iftiraquhum wa tafarruquhum wannan bai sa an samu rabuwan kai tsakanin sahabban manzon Allah ba shi yasa al-imam shatibi yake cewa hadhihi al-firaq innama tasiru firaqan bi khilafiha lil firqati an-najiya fi ma'anan kulliyyin fi din inda ake gane dariqa tana cikin ɗariƙu saba'in da biyu ana gane ta ne ta sashin aƙida baki ɗayansa da ka ɗauko matsalar da ta shafi tauhidi daga nan za ka gane wannan aƙida ta saba ma aƙida sahabban manzon Allah a ɗauko wani babi na tauhidi imma matsalar da ta shafi siffofin Allah da sunayensa ko matsalar da ta shafi alƙiyama ko abin da ya shafi ilimin gaibi abubuwan da suka danganci al'aqida, ta nan ake gane ƙungiyar da ta kauce ma wannan ƙungiya da za ta tsira a ranar tashin kiyama don haka wannan ita ce ƙa'ida min ƙawa'idin shari'a a samu kana riko da aƙidar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba al'itisam mujallar na biyu shafi na ɗari biyu to shin ƙungiyoyi da ake da su a yanzu ƙungiyoyi tsakanin musulmi shin waɗannan ƙungiyoyi su ma suna cikin waɗannan tafarkoki saba'in da biyu da manzon Allah ya faɗa yake cewa dukkan dukkansu makomarsu ita ce wutar jahannama Allah shi mana kariya babu ko shakka ƙungiya tana iya shiga cikin waɗannan tafarkoki saba'in da biyu tana kuma iya shiga wannan tafarki guda ɗaya da zai tsira a ranar tashin kiyama shekul islam ya yi bayanin ka'ida guda ka zo in zo mu haɗu saboda mu samar da wata ƙungiya da za mu taimaki addini wannan ba shi ake nufi da rabuwan kai da manzon Allah ya bayaninsa ba ai Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin alƙur'ani wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal Allah ya ce wa musulmai ku haɗa kawunan junanku akan aiki da ya zamanto aiki ne na kirki na taimakon juna da kuma aikin da ya danganci kiyaye dokokin Allah abin da ya shafi tsoron Allah ku riƙa haɗa kawunanku saboda gabatar da ire-iren waɗannan ayyuka Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma kar a samu kuna haɗa kawunanku akan abin da ya shafi zunubi akan abin da ya shafi haifar da adawa tsakanin musulmai don haka in ka ce wane zo mu haɗa wata ƙungiya ƙungiya ta 'yan banga saboda mu tsare wannan unguwa abin nan da ka aikata bai kauce ma abin da Allah ya umarninsa ba a cikin alkur'ani domin Allah ya ce ta'awanu alal birri ku haɗa kawunan ku akan abin da ya zanto abu ne na kwarai. ashe kuwa a tsare unguwa saboda kada miyagu su shigo cikinta wannan abun kwarai ne ko irin wannan haɗa kai yana da kyau ko kuwa ka ce ma ɗan uwanka wane ka zo mu haɗa kai mu riƙa tara wani dukiya saboda mu samar da wata jama'a da za ta riƙa shiga ƙauyuka tana gabatar da wa'azi ga kafirai shin wannan abin da kai kira a kai yana da kyau ko ba shi da kyau tsakanin biyu ne ko dai a aje abin da kake yi a kan babi na albirro ko a aje shi a kan babi na Al-Ismu. shin abin da kai kira a haɗa kai a kai abu ne mai kyau ko kuwa ba shi da kyau idan yana da kyau ya dace da abin da Allah ya faɗa idan kuwa a kan zunubi ne to ya saba ma abin da Allah ya umarni sai ka ce wane ka zo mu haɗa kai saboda tara kuɗi domin duk sa'ilin da wani zai yi buki a garin nan sai mu kirawo mawaƙa da makiɗa su zo a cashe to sai a ɗauki wannan abin da za a tara kuɗi don a yi shi a auna shi da ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah shin wannan abin ya dace da umarnin Allah da manzonsa ko ko ya saba idan ya dace yana cikin albirru Allah ya yi umarni a yi idan ya saba zunubi ne to Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan don haka ba wai haɗin kai da musulmai kan yi ma juna saboda su samar da wata ƙungiya na taimakon wani aikin ƙware ba wannan magana ne Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani yake tsawatarwa gare mu ko ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mana gargadi a kansa ba domin Allah matsaukaki ba zai yi tufka da warwara ba yana da kyau ku gane Allah ya ce kar ku saba ma juna wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat sai kuma gashi anan yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ashe abinda zaka gane ƙungiya ɗayan biyu ce ko dai ta zamanto ƙungiyan ƙwarai ko kuwa ta zamanto ƙungiyar banza shekul islam ya yi maganar ma'auninta a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyar <clears throat> mujallar na ishirin da takwas shafi na goma sha biyar zuwa goma sha shida ya ce wa laisa li ahadin minhum an ya ala ahadin ahada ka kafa ƙungiya to ba wannan ne abin ji ba ka kafa ƙungiya jama'a ku zo mu shiga wannan kungiya don mu ringa yawon wa'azi wannan yana ƙarƙashin ta'awanu alal birri wa taqwa amma kuma ba ka da iko an da ala ahadin ahada wanda duk ya taho zai shiga ƙungiyarka sai ka ce to sai kayi min alkawari alkawarin da za ka min bi muwafaqatihi ala kulli ma duhu, duk abin da nake so za ka bi wa muwalati man yuwalihi wanda nake so shi zaka so wa mu'adatu man yu'adihi wanda bana so kai ma karka so shi to daga nan kuma an koma babi na wala ta'awanu alal ismi wal udwan bal alaihim wajibi ne akan kowa wanda duk ya shirya wata jama'a domin aikata aiki na alkhairi wa ala atba'ihim waɗanda duk suka bi ku wajibi ne akan ku baki ɗaya ahdullahi wa rasulihi alkawarin Allah da manzonsa bi an yuti'ullaha wa rasulahu ƙungiyarka ita ce jama'a ku zo mu bi Allah mu bi manzon Allah wa yaf'alu ma amara Allahu bihi wa rasuluhu mu aikata aikin da Allah ya umarni a yi da kuma aikin da manzon Allah ya ce a yi wa yuharrimu ma harrama Allahu wa rasuluhu ku zo mu haramta duk abin da Allah ya haramta mu haramta duk abin da manzon Allah ya haramta wa yar'au huquqal muallimina kama amara Allah wa rasuluhu a rika kiyaye wannan tafiya ana auna ta da alkitabu sunna abin da ke cikin alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 28 shafi na 20 zuwa 21 shekul islam ya ce wa man khalafa shaksan ala an yuwali man walahu amma kai da ka taho shigan kungiya sai aka ce to in ka shiga kungiyan nan wanda duk nake so dole ka so shi wa yu'adi man adahu wanda duk bana so dole kai ma ka kishi shi to idan aka yi haka kana min jinsin tatar almujahidina fi sabili shaitan wannan ya ɗauki tafarkin wata al'umma da ake kiranta at-tatar zamanin ta ya wuce sun yi wa musulmai ta'adi mai girman gaske a tsawon tarihi ba a yi jama'an da ta yi kisan musulmai kamar kabilan attatar ba amma cikin ikon Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa inda duk ka samu wata al'umma da ta tsananta ƙiyayya ga musulunci annabi ya ce ka samu wannan al'umma ido ba za a daɗe ba gaba ɗayanta za ta zan cikin musulmai inda duk aka samu wata ƙasa ko wata ƙabila ko wata jama'a ta tsananta ƙiyayya ga addinin musulunci annabi ya ce to insha Allahu ka sa musu ido ba za a daɗe ba wannan jama'an ko wannan ƙasan ko wannan al'umman baki ɗayanta sai ta zan cikin musulmai ita kanta wato shi kuma musulunci haka yake idan ka tsananta adawa da shi to sai a wayi gari kuma ya zama naka in ma za ka ƙi musulunci ka ƙi shi sama-sama da zaran ka ƙi shi baki ɗaya to sai an waye gari ka shiga cikin wannan addinin tsau'an aukarha da son ka ko da ka in ji annabi Muhammad. Ya ce to idan mutum ya zama aƙidarsa ita ce wanda duk ya bi shi dole ya so wanda yake so ya ƙi wanda yake ƙi ba ya so wanda ya so Allah ya ƙi wanda ya ƙi Allah ba Shekul Islam ya ce wa mislu hadha laysa mujahidi na fi sabilillahi ta'ala wannan malami da ke kiran ku ku so wanda yake so ku ki wanda yake ki baya cikin waɗanda ke jihadi a hanyar Allah madaukaki wala min jundil muslimin wala yajuzu an yakuna misla haula min askarin muslimin bal haula min askari shaitan walakin yahsun an yaqula litilmizihi kai ne malami kana karantar da mutane ɗalibinka ya taho abin da ya kamata ka gaya masa shine alaika ahadullah wani ka ɗauki alkawarin Allah wa misaquhu an tuwali man walalla wanda duk yake son Allah to naka ne idan mutum yana son Allah yana son manzon Allah to naka ne ko da ƙungiyarku ku ba ɗaya ba wa tuadi man adallaha wa rasulahu wanda duk bai son Allah bai son manzon Allah to ba naka bane makiyinka ne kuma ko da baya ƙungiyarka wata wa tu'awinu alal birri wat taqwa wanda duk yayi kira jama'a ku zo mai aikin kwarai to naka ne wala tu'awin alal ismi wal udwani kar a samu kana taimaka ma aiki na zunubi kana taimaka ma abin da zai kawo adawa tsakanin musulmai kar a samu ɗabi'arka ita ce taka dokan Allah al wai wa idza kana al ma'i ka gaya wa ɗalibinka idan gaskiya ka ganta tare da ni nasartar al babu shakka in kana tare da ni ka taimaka ma gaskiya wa in kuntu alal batil idan kuwa ka ganni akan bata kai ɗalibi na sai ka taimake ni to baka kyauta ba ya kamata ka gane mutumin da duk ya bar gaskiya to ba naka bane lam tansuril batil bai kamata a samu kana taimakon ƙarya ba famanil ta zama haza shekul islam ya ce wanda ya riko da wannan kana minal mujahidi na fi sabilillahi ta'ala yana cikin waɗanda ke jihadi a hanyar Allah maɗaukaki yuriduna an yakuna dini kulluhu lillah wanda waɗanda suke son addini baki ɗayansa ya zamanto ana yin sa ne don Allah wata kuna kalimatullahi hiya uliya, waɗanda suke ƙoƙari kalmar Allah ta zama ita ce mafi ɗaukaka ka duba majmu'u fatawa mujallad na 28 shafi na 20 zuwa 21 don haka in kana ƙungiyar izala sai ga wani yana jama'atu nasiril islam yace jama'a ku zo a yi kaza aiki na alkhairi to dama can ba kungiyarsa kake dubawa ba laisa hubbu diyari shaggala qulubana walakin na hubba man sakana diyara ba sunan ka dama ta dame mu ba manufar ƙungiyarka ita muke dubawa a kowace ƙungiya musulmi yake in yace wane zo mu yi aikin kwarai to a bada haɗin kai wannan in kai ka bi umarnin Allah ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan shekul islam ya ce karkace saboda wani baya kungiyarka abin nan da ya kira a kai ba za ka bi shi ba wannan idan aƙidar ka haka nan take to ba ƙoƙarinka ne a ce addini ya tabbata ga Allah ba <clears throat> ƙoƙarinka shine ƙungiyarka ta tabbata a doron ƙasa ba addinin Allah maɗaukaki ba idan wannan ƙa'ida ba ta tabbata ba to kungiya haramun ce ka duba fatawa na bin bas mujallar na bakwai shafin ɗari da saba'in da takwas amma intima'atu ila al-ahzab muhdasa kungiya da aka kirkiro na addini kiri da muzu wannan kungiya tana faɗa da sunnar annabi Muhammad fal wajibu tarkuha wajibi ne kai ka bar wannan kungiya domin Allah ya maka gargadi ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan bai kamata a samu kuna taimaka ma juna akan abin da ya zamanto zunubi ba fada da sunnar manzon Allah ko ai zunubi ne ko wa an yantamil jami' ila kitabillahi wa sunnati rasulih kamata yayi a ce baki ɗaya musulmai suna danganta kawunan su ga littafin Allah suna danganta kawunan su ga sunnar annabi Muhammad wa an ta'awanu fi alika bi sidqin wa ikhlasin suna taimaka ma juna ta yin gaskiya da ikhlasi wa bi ya yakununa min hizbillah daga wannan ake samun kungiyar Allah allazi qala Allah fihi subhanahu fi akhir suratul mujadala inda Allah ke cewa ala inna hizballahi humul muflihuna kungiyar Allah ita ce take nasara ba'da ma dakara sifatihimul azima bayan Allah ya bayyana siffan ƙungiyar ƙungiyarsa <clears throat> yaya siffa ta ƙungiyar Allah take Allah ya ce la yi uminu na billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda wa rasulahu ba za ka taɓa samun mutane waɗanda suke imani da Allah suna imani da ranar ƙarshe waɗannan mutane kuma a samu suna son wanda ya saba ma Allah da manzon shi ba domin son Allah bai haɗuwa da son maƙiyin Allah a zuciya guda in dai kana son Allah to ba za a samu kana son maƙiyin Allah ba malamin da zai ce ku bar sunnar annabi Muhammad masoyin Allah ne ko maƙiyin Allah to idan ka bi shi wallahi baka cikin hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna kuma ka samu wannan ƙungiya ido ba za a daɗe ba za ta ɓace daga bayan ƙasa. domin Allah ya ce ƙungiyarsa ita ce kaɗai mai cin nasara don mutumin da ya zamanto ƙungiyarsa ba ta ɗauki siffa ta ƙungiyar Allah ba to wannan mutumin haƙiƙa ka tabbata ƙungiyarsa ba ta daɗewa ala inna hizballahi humul muflihun siffarsu kuwa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله بن باز يتي ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة الذاريات in kana duba aikinsu ne kuma kuma suratu zariyati fi qaulillahi azza wa jalla innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم wannan ita ce siffansu in ka koma ta wajen ɗabi'arsu Allah ya ce masu shiga aljanna ‘yan ƙungiyarsa kanu qabla zalika muhsinina sun kasance masu kyautatawa ne rayuwarsu ta duniya sun kyautata tsakaninsu da Allah sun kyautata tsakaninsu da bayin Allah kanu qalilan min al-layli ma yahja'una in dare yayi galibin sa'o'in dare ibada suke yi wa bil asharihum yastaghfiruna idan ƙarshen dare ya zo su rika neman gafaran Allah wa fi amwalihim haqqun sannan kuma ga yawaita sadaka lisa'il wal mahrum wanda ya tambaye su a taimaka su bashi wanda ma bai tambaye su ba su bashi bin baz yace fa hadhihi sifatu hizbillah la yatahayyazuna ila ghairi kitabillahi was sunna wad da'watu ilayhi wannan ita ce siffar mabiya ƙungiyar Allah ba sa kauce ma littafin Allah ba sa kauce ma sunnar manzon Allah ba sa barin kiran mutane zuwa ga Alƙur'ani da hadisan manzon Allah wa sayri ala manhaji salafil umma min as-sahabati radiyallahu anhum wa atba'ihim bi ihsani fa na yansahuna jami'al ahzab don haka wanda ke kan ƙungiya da ta ɗauki siffa ta ƙungiyar Allah za ka samu shi da'iman nasiha yake wa jami'al jam'iyyat duk wata ƙungiya kiranta yake zuwa ga gaskiya wa na ila tamassuki bil bilkitabi wa sunna inda duk da awarka take ba ta wuce jama'a ku zo mu yi riko da alqur'ani da hadisan manzon Allah wa ardi maktalafu fihi alaihima idan an samu saɓani tsakanin mu mu dauki alqur'ani da hadisi su zamanto su ne alkali a tsakanin mu fama wafaqahuma ra'ayin da ya dace da su aw ahadihima ko ɗayansu fa huwa al-maqbul wa huwa al-haqq shine zamu karba dan kuwa shine gaskiya wa ma khalafahuma abin da ya saba ma alqur'ani da sunna wajaba tarkuhu wajibi ne mubashi idan wannan ita ce aqida ka to ka tsira Allah ka sa muna cikin masu riko da wannan tafarki wala farqa fi dalika shine bin baz yake cewa ba sunan ƙungiyarka ake dubawa ba suluki na ƙungiyarka ake dubawa manhajar da'awa na ƙungiyarka ake dubawa manufofin ƙungiyanka ake dubawa wala farka eh, fi zalika baina jama'atul ikhwan muslimin kana cikin ƙungiyar da ake cewa jama'atul ikhwan au ansari sunna wal jam'iyyatu shar'iyya jama'atu tabligh au gairi min al jam'iyyat wal ahzab al muntasaba lil islam ka'idar guda ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri. yuwadduna man haddallaha wa rasulahu don haka in dai kana son ka tsira wajibi ne ka koma riko da ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah sannan in kana cikin wata kungiya wala yajuzu ta'assubu li ayyi jam'iyya karka ka yadda a samu kana ta'assubanci me ake ce ma ta'assubanci shine kungiyanci kowace kungiya kar ka yadda a same ka da wannan aƙida tare da ita ƙungiyanci shi ke sa mutum ya bar gaskiya idan ƙungiyata ta faɗa to zan yi ko da abin da ta faɗa ya kauce ma'ayar ayar alƙur'ani da sunnar manzon Allah wannan shi ake ce ma ƙungiyanci sannan kuma duk abin da wata ƙungiya ta faɗa ba zan ɗauka ba ko da abin da ta faɗa ɗin gaskiya ne tunda dai ba ƙungiya ta bace idan mutum yana da wannan to hakika ya halaka ƙungiya gare shi haramun ne to wannan kenan idan muka koma ƙungiyoyi na siyasa fa shin ko suna shiga ƙarƙashin wannan magana ta manzon Allah haramun ne musulmi ya shiga ƙungiya ta siyasa ka duba fatawar lajnatu da'ima mujallar na 23 shafi na 407 zuwa 8 kamar yadda bayani ya gabata ba ƙungiyar ake nufi ba aƙida ake dubawa malamai suke cewa yushra'u lil muslimin an shar'anta wa musulmai al-mubtali na bil iqamati fi daulatin kafira waɗanda Allah ya jarabce su suna zama a ƙasa na kafirci suna cuɗanye da kafirai ƙasa guda babu shakka an shar'anta musu bi ma'ana halal ne an yatajamma'u wa yatarabatu wa yata'awanu fi ma bainahum su haɗa kawunan su don su taimaka ma juna sawa'un kana zalika bismi ahzabin islamiyya ya taho da sunan kungiyar musulunci au jam'iyyatin islamiyya ko kuwa kungiyoyi eh, na siyasa ko na musulunci lima fi zalika min ta'awun alal birri wa taqwa wannan babu mamaki wata hanya ce da za a samu a taimaki addini ta yinta wanda inda ba a bi ta ba babu mamaki taimakon addinin sai ya zanda wahala don haka abin da ake la'akari da shi shine abin da ƙungiyar take aikatawa ba wai sunan ƙungiyan ba manufar ƙungiya ita ake dubawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ɗariƙar da za ta hallaka a ɗariƙar da za ta tsira daga cikin ɗariƙu waɗanda za su hallaka a ranar tashin kiyama akwai hadisin huzaifa yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim huzaifa yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tambaya ya rasulallah kunna fi jahiliyatin wa sharrin mun kasance a cikin zamanin jahiliya mun kasance a cikin wata rayuwa da take cike da sharri rayuwar ba ta da daɗi kafin zuwanka faja'ana Allah bi hadha alkhairi sai gashi Allah ya kawo mana wannan alkhairi na musulunci Allah ya turo ka ka zo da rahama cikin al'umma Huzaifa ya ce wa annabi Muhammad fa hal ba'da hadha alkhair min sharrin bayan wannan alkhairi ko za a samu wani sharri kuma da zai zo a bayan shi nan gaba kala sai manzon Allah ya ce na'am kwarai kaga dai duniya ta yi kyau zuwa na to gaba sharri zai dawo huzaifa ya ce masa to fa hal ba'da hadha sharri min khairin wannan sharrin da zai zo a bayan zuwanka shin sharrin nan shi zai tabbata har tashin kiyama ko ku za a samu wani alkhairi a bayansa manzon Allah ya ce na'am kwarai kuwa za a samu wani alkhairi da zai zo bayan wannan sharri annabi ya ce qaumun yahduna bi ghairi hadi za a samu wata jama'a da za ta yi riko da wata shiriya wacce ba tawa ba wa yastannuna bi ghairi sunnati suna riko da wani tafarki wanda ba nawa ba ta'arifu minhum wa tunkir zaka ga hali mai kyau cikin su zaka ga mara kyau huzaifa yace ya rasulullah naji wannan bayani fa hal ba'da hadha khair min sharrin bayan wannan alkhairi da zai zo wanda yake hanjin jimina ne ko za a samu wani sharri kuma da zai biyo bayansa kala sai manzon Allah ya ce na'am kwarai bayan wancan zamani wani zamani kuma zai zo a wannan zamani du'atun za a samu wasu mutane suna kira ala abuwa bi jahannama suna kan kofofin wuta jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha duk wanda ya amsa musu to sai za su jefa shi a cikin wuta kuntu sai na ce ya rasulallah sifhum lana ka siffanta waɗannan malamai masu kira akan kofofin wutar jahannama kala sai manzon Allah ya ce hum min jildatina suna cikin mu wato kabilar mu ne fatan mu ce wa yatakallamuna bi alsidatina suna magana da harshen mu ya'ani min al-arab larabawa musulmai amma kuma za su kira ku zuwa ga hallaka Huzaifa ya ce ya Rasulallah, fa ma ta'amuruna inda zalika, me kake mu idan mun iso zamanin da aka samu mutane na kira zuwa ga ƙofofin wutar jahannama manzon Allah ya talzamu jama'atul musulmi na wasiyar da nake ma ka dubi jama'ar musulmai da tafi yawa ka yi riko da aƙidanta wa imamihim ka bi shugabansu kuntu sai na ce fa in lam yakul lahum jama'a wala imamun in ya kasance musulmai ba su da jama'a bi ma'ana babu haɗin kai cikinsu kuma babu shugaba fa manzon Allah yace fa'tazil tilkal firaqi kulliha to ka rabu da waɗannan ɗariƙu baki ɗayansu walau an Ubba ala asli shajara ko da zaka ciji gindin bishiya a ce ka kama ka riƙe riƙon ma da bakinka hatta yudrika kal mautu har dai mutuwa ta diske ka wa anta ala zalika kana kan wannan siffa bi ma'ana baka tare da dukkan wata ƙungiya da take kiran mutane zuwa ga ƙofar jahannama wannan hadisi yana siffanta ma inda duk aka samu wata ƙungiya tana kiran mutane akan abin da ya saba ma ayar alkur'ani ya saba ma hadisan manzon Allah haramun ne bin wannan kungiya manzon Allah ya ce ma Huzaifatul Yamani kai ka barranta ga waɗannan ƙungiyoyi baki ɗayansu sai ka ɗauki ƙungiyoyi na siyasa ka aje nan ka ɗauki kungiyoyi na musulunci ka aje nan duk wata ƙungiya da ya zamanto tana kira ne akan ƙofar wutar jahannama to kai musulmi wannan kungiya ba taka bace an kira ka ka zama dan banga sannan kuma banga ya kauce ma sunnar manzon Allah inda za a ce ka je ka daki wani saboda baya ɗariƙar ka baya ka. kaga an tabbatar an bar gaskiya manzon Allah ya ce ma huzaifa ka rabu da waɗannan ƙungiyoyi baki ɗayansu walau an ta'ubba ala asli shajara ko da za ka yi riko <clears throat> da tushen bishiya rikon ma ka yi da bakinka ka kama tushen bishiya ka ciza a ja ka ayi ayi a kasa fisge ka manzon Allah ya ce ko da mutuwa za ta ci maka a wannan hali to kar ka yadda ka bi wata ƙungiya da take kira mutane zuwa ga halaka Allah shi samu gane idan ya kasance ƙungiya ta ɗauki irin wannan siffa to haramun ne musulmi ya bi ta ka duba majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a li samahati al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mujallad na takwas shafi na 179 mu koma karatu don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ma'a anna qawluhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la takun misla fulani kar ka zama kamar wani kamar misali Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zama kamar waɗancan da suka rarrabu shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqa inna ummatahu sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqa al'umma sa za ta rabu sai an samu ɗari ɗariƙu saba'in da uku idan aka ce kar ka zama kamar wani qad ya ummu mumasallatahu bi tariqil lafzi wannan magana da aka yi tana iya game lafazin da ya fito awil ma'ana ko ko ma'ana take ɗauka kaɗai banda lafazi wa in lam ya'um Allah ya ce wala kallazi na tafarraqu wa ikhtalafu kar ku zama kamar waɗancan da suka rarrabu suka saba ma juna me ake nufi ana nufin kar ku ɗauki siffansu ta ko'ina tunda Allah maɗaukaki bai ware ba Wa'in in lam ya'um dalla ala anna jinsa mukhalafatihim wa tarka mushabahatihim amrun mashru idan ya zamanto umarnin da aka yi ba a game ba an ware wata siffa ne tasu kadai aka ce kar ku yi koyi da ita to yana gwada cewa ana iya samun wata siffa tasu wadda take da kyau amma dai wannan da aka ware ita ce ba a son ku yi koyi da su a kanta wa dalla ala annahu kullama ba'udar rajul an mushabahatihim wannan ayar da Allah ya ce wala kalla kalladina tafarraqu kar ku zama kamar waɗancan da suka rarrabu to tun da Allah bai ware wata siffa tasu ba a cikin wannan aya Allah dai ya ce kar ku zama kamar